Ayyukan manzanni Sura bakwai Sai babban firist ya tambayi Istifanus ya ce, Abubuwan nan gaskiya ne? Sai Istifanus ya ce, Ku uwa da ubanni, ku saurare ni, Allah Maɗaukaki ya bayyana ga kakanmu Ibrahim, sa'an da yake a ƙasar Mesopotamiya, tun bai zauna a haran ba. Allah ya ce masa, Ka tashi daga ƙasarku. ku. ka bar uwanka, ka je kasar da zan nuna maka. Sai kakanmu ya tashi daga kasar Kaldiyawa, ya je ya zauna a Haran, daga can kuma, bayan da babansa ya mutu, Allah ya kawo shi kasar nan da kuke zama a ciki yanzu, amma kuwa Allah bai ba shi gadon kasar ba, ko da taki ɗaya, sai dai ya yi masa alkawari zai sa kasar ta zama tasa, shi da zuriyarsa za su zo bayansa. ko da yake ba shi da yaro a lokacin. Allah kuwa ya faɗa cewa, zuriyar Ibrahim za su yi bakonci a wata ƙasa, mutanen ƙasar kuwa za su mai da su bayi za su ba su wahala har shekara ɗari hudu. Allah ya ce zai hukunta ƙasar da za su bauta wa, bayan haka kuma, zuriyar Ibrahim za su fito su bauta wa Allah a wannan wuri. Allah kuma ya ba Ibrahim ka'idar kaciya, alama ce ta yarjejeniya. shi ya sa da Ibrahim ya haifi Ishaku, ya yi masa kaciya a rana ta takwas, Ishaku ya haifi Yakub, Yakub kuma ya haifi kakanni mu goma sha biyun nan, kakannin nan kuwa da yake suna kishin ɗan uwansu Yusuf, suka sayar da shi, aka kai shi Masar, amma Allah yana tare da shi, ya kuma fitar da shi daga dukan wahalarsa, Allah kuma ya sa ya zama mai hikima, mai farin jini a gaban sarkin Fir'auna na Masar. Firana kuwa ya mai da Yusuf gwamna a ƙasar Masar da kuma shugaban dukan jama'ar gidansa. Ana nan, sai yunwa ta shigo a dukan ƙasar Masar da Kan'ana, tare da wahala mai tsanani, har kakanninmu suka rasa abinci. Amma da Yakubu ya ji akwai hatsi a Masar, ya aiki yaransa wato, kakanninmu zuwa Masar, wannan ya zama tafiyarsu ta farko. A tafiyarsu ta biyu, Yusuf ya sanar da kansa ga 'yan uwansa. Fir'ana kuma ya gane asalinsa, sai Yusuf ya aike wa babansa Yakub ya zo, da kuma dukan yan uwan Yusuf, dukansu kuwa mutum saba'in da biyar ne. Sai Yakub ya tafi Masar, a can ne ma ya mutu, shi da kakanninmu. sai aka kwaso su aka mai da su shekem, aka sa su a kabarin da Ibrahim ya saya da kuɗin azurfa a wurin yayan hamo a nan shekem. Amma da lokacin cikar alkawalin da Allah ya yi wa Ibrahim ya yi kusa. jama'ar mu ta karu ta yi yawa sosai a ƙasar Masar. Sa'an nan aka yi wani sarki a Masar, wanda bai ma san ko wane ne Yusuf ba, wannan sarkin kuwa ya cuci kabilarmu, ya yi wa kakannin mu tsanani, yana sa a yarda jariransu domin kada su rayu. A lokacin nan ne aka haifi Musa, yaro mai kyan gaske, a renonsa wata uku a gidan babansa. Da aka yar da shi, yar Fir'auna ta ɗauke shi. ta lura da shi kamar ɗanta, sai aka koya wa Musa dukan hikimar Masarawa, shi kuwa mutum ne mai iko cikin magana da ayyukansa. Da ya kai shekara arba'in kenan, sai ya yi tunani ya je ya ziyarci ‘yan uwansa Isra'ilawa. Da ya ga wani mutumin Masar yana cutar ɗayansu, ya je ya taimaki mutumin Isra'ilan nan, ya rama masa, ya bugi mutumin Masar, ya kashe shi. ya yi tsammani yan uwansa za su gane Allah zai yi amfani da shi domin ya cice su, amma mutanen ba su gane ba. Washi gari kuma ya ga waɗansu Isra'ilawa suna faɗa, sai ya so ya shirya su, ya ce, Ku jama'a, ku yan uwa ne fa, don me kuke cutar juna? Amma mai cutar ɗan uwansa ya ture Musa gefe, ya ce, Wa ya sa kaka zama shugabanmu da alkalinmu? Ashe, kana so ne ka kashe ni kamar yadda ka kashe mutumin Masar nan na jiya? Da Musa ya ji haka, sai ya gudu ya yi zaman bakonci a ƙasar Midiyan, a can ya haifi yaya biyu maza. To, bayan shekara arba'in, wani mala'ika ya bayyana ga Musa a harshen wuta, a ƙaramin itace, a wani daji kusa da babban tudun Sinai. Da Musa ya ga haka, ya yi mamakin abin da ya gani. da ya zo kusa domin ya duba, sai ya ji muryan Ubangiji ta ce, Ni ne Allahn kakaninka, Allahn Ibrahim, da Ishaku, da Yakub, sai jikin Musa ya fara rawa, bai ma iya karfin halin dubawa ba. Sai Ubangiji ya ce masa, Ka cire takalmanka, domin wurin nan da kake tsaye, wuri mai tsarki ne. Lallai, na ga wahalar da ake ba jama'ata da suke Masar, na ji kukansu. na kuma sauko in cice su. To, yanzu sai ka yi shiri in aike ka zuwa Masar. To, shi Musan nan ne suka ki, suna cewa, Wa ya sa ka, ka zama shugabanmu da alkalinmu, shi ne Allah ya aiko ya zama shugaba, da mai ceto, ta wurin mala'ikan nan da ya bayyana a gare shi a karamin itacen nan, shi ne kuwa ya fito da su, bayan ya yi ayyukan ban mamaki. da kuma alamu a ƙasar Masar, da tekun ciyawar iwa, da kuma a cikin daji har shekara arba'in. Musan nan shi ne wanda ya ce wa Isra'ilawa, Allah zai aiko muku da wani anabi daga cikin mutanenku, kamar yadda ya aike ni. Musa shi ne mutumin da ya tattara jama'ar Isra'ila a cikin daji, ya kasance a can tare da kakanninmu da kuma mala'ikan nan da ya yi magana da shi. a kan babban tudun Sinai, shi ne kuma ya karɓo kalma mai ba da rai daga wurin Allah ya kawo mana. Amma kakanninmu suka yi ki masa biyaya, suka ki jin kalmarsa, suka yi marmarin komawa kasar Masar, suka ce wa Haruna, Ka yi mana allolin da za su yi mana jagora, don mu nan kam, da ya fito da mu daga kasar Masar, ba mu san abin da ya faru da shi ba. A lokacin nan, suka yi sifar ɗan bijimi, suka mika wa gunkin nan hadaya, suka dinga murna da aikin da suka yi da hannunsu. Saboda haka, Allah ya juya musu baya, ya mika su ga bautan rana da wata da taurarin sama. Wannan ya yi daidai da abin da yake a rubuce a littafin annabawa cewa, Ku jama'ar Isra'ila, ni ne kuka yanka wa dabbobi, kuka mika wa hadaya, har shekara arba'in a cikin daji? Ai, da tantan gunkin Mole kuka dinga yawo, da tauraron gunkin ku Refan, wato, kuma kan nan da kuka yi don ku yi musu sujada, ni kuwa zan kawar da ku can gaba da Babila. A da kakanninmu suna da tentin shaidar kasancewan Allah a daji, wannan ne tentin da Allah ya umarci Musa ya yi, kuma an yi shi daidai kamar yadda Allah ya nuna wa Musa. Tentin nan ne kakanninmu suka gada. suka kuma kawo a kasar nan a zamanin Yushua. sa'an da suka karbi ƙasar. a hannun al'umman da Allah ya kora a idonsu, tentin nan kuwa yana nan har zuwa zamanin Dauda. Dauda kuwa ya sami farin jini a gaban Allah, har ya yi roko domin ya gina wurin zama, domin Allah kakanmu Yakub, amma Solomon ne ya yi wa Allah ginin. Duk da haka, mafi ɗaukaka baya zama a gidajen da mutum ya gina. yadda Adamu ya ce, Sama shi ne kujerar na. kasa kuwa wurin sa kafata ne, wani irin gida ne za ku gina mini? in ji Ubangiji, ko kuwa wani wuri ne wurin hutuna? Ba ni na halarci duk waɗannan abubuwa ba, ku masu taurin kai, masu taurin zuciya, masu kunnen kashi, kullum kuna kin biyayya da ruhu mai tsarki, yadda kakanninku suka yi, aka kuma kuke yi. Cikin anabawa akwai wanda kakanninku ba su sananta masa ba, sun kashe waɗanda suka yi magana a kan zuwan mai adalcin nan, ku kuwa kuka bashe shi, kuka kashe shi, ku ne kuwa kuka karbi koyarwa ta wurin mala'iku, amma ba ku kiyaye ta ba. Da suka ji haka suka yi fushi sosai har suka ciji baki don haushi, amma Istifanus cike da ruhu mai tsarki ya zuba ido. yana kallon sama, ya ga ɗaukakar Allah da kuma Yesu a saye a hannun dama na Allah, sai Istifanus ya ce, Duba, ina ganin sama a buɗe, da kuma ɗan mutum a tsaye a hannun dama na Allah. Amma suka fara ihu sosai, suka tattoshe kunnuwansu, suka hau masa gaba ɗaya, suka fitar da shi bayan gari, suka yi ta jifarsa da duwatsu. shaidu kuwa suka ajiye tufafinsu wurin wani saurayi mai suna shawulu suna ta jifar istifanus shi kuwa ya yi addu'a ya ce ubangiji yesu ka karbi raina sai ya durkusa ya daga murya da karfi ya ce ubangiji kada ga lissafta waɗannan zunubi a kansu da faɗin haka Say aí, Bertie.